Ina mun da kowace budurwa take nuna saurayi da ma in san ina yes ina da budurwa. Ba ko muka yi? Na yi dai. Hashimu ko? Eh Hashimu. wallahi Kai! Me haka? Me haka? na ga kuna ka bani wallahi na ga an ce ko amma an ce kama sak ba maraba am kin san kake da kaga irin abun a yi magana ka cewa ba na son kawai yanzu kanwata ce ba kake mata irin wannan ni ba na son abin da kake mata ya kamanta ya kamanta ke da ba zan irin yanzu ma kuka ga dan wani abu na riko ki saboda ki kansa ya koda da ɗan gazar jan bakin ki in ya kare sai ki je ki siya ko kawo ne roro ki yadda da ni unguwa baka tafiya ana miji kuma kudi kurki kuma kina kina kina kina kina karba ai ba ba ya mane hannun ka ta baya ah ina wuni ina wuni ina gajiya lafiya da madalla ai miji mun bandar baka da kashi ke ana miji kuɗi ana miji kudi kudi kuma sai sai ki karba ah yaro Allah maka albarka ai haka ake soyayya ai eh ai haka ake soyayya kuma ki a sai ki karba to amma kun kan shi shi maka take so kudin ka take so kin shi shi wannan mai mun rashin sanayya ma mu muna muna samari irin an taba aikata da kudi zan siyo ko ga sarasi ne za a dama za a dama de ina karo da da budurwata na mika mata ta kuma shi ta ta ta wannan dama suke ne zaka fata ko dama ko irin ko irin ko irin abun nan ne irin abun nan in ba ka kara ba ko da yaushe take Allah Allah to karo wani san ne shi ne zai shi kan sami ta ta gani karo sai dai gobe na dawo a to shike to shike madalla madalla madalla Allah sarki kai ba Allah ka tuba baka da wata shamaki ai na san cewar ba ni da komai ka san shi ne uwa gindin wuri ai baya cin to ba kuma zai ci to sanne mu dai oke da ka yawa ko da kuka zo wajen mu wanda mu ne fa muka ah ce ku ne kuka zo wajen eh mu ne shi ne wannan shi mu ne mu ne ina so ku sani a ba a yi mana wasa to shikenan sannan kai na gane ni ma na gane ka ranka dade eh. ai muna yau haduwa a eh, masallaci ranka ya dade wasa dai ja ba gurin wasan makawa haka ne wannan gaskiya ne wallahi kan shege tsohon ba gobarin a a ha kare bane ba masu gari ake gangami wa za su je dajin sambisa da goza sai suka gudu ana neman kauraye irin waɗannan ririta su ake ka lallaba su garabin ranar garabin ranar garabin ranar eh, kai yanzu zuciya ta kana higa za ka ga ta yi kar wallahi kara miki gidi lare duk garin nan duba aka babu wanda ke cancanta ike da martaba da kima irin bawan Allah nan lare duk garin <laughs> aka duba babu wanda ke cancanta a babban matsayi a wannan gari namu ne albarka da alƙalai da malamai muhimmai masu martaba ba sarkin Kano da sarkin Kano su na biyu da sarkin Kano su na biyu eh, <laughs> da Alhaji Ratwana Rabul Aminu Bello Masari aka ce an masa daga cin mata mm. aka ce tunda eh. wannan arziki ya tankaro to ba za a wuce ba ke ma sa ki a cikin kudin tsarin mulki dan kisha roman demokuraɗiyya ai ka gabatar da ni sosai but you want that is i bought is the candidate is gabat abin ya motsa with the marriage dan boko ne cikakke ba kasar da bai je ba wannan da kike kallon sa i'm just with right honorable da bello masari in the house yes the farm yeah a sai bi da kwam a karshe dai kawai magana ce ta aure gabatar da kanka kace wani abu ko to to eh. shi ke ka gama <laughs> kwana da yawa za ka ɗibi ragada da a a ha shiru da Allah ya kokari ya mutan gida to madalla Allah ka banki ah, duk irin turancin da yayi ya shiga ya fita na san ba za ki gane ba to a ƙarshe dai fasara wannan turanci nasa ni ne nake son ki da aure ina son ki da aure kuma in dai da yawa na aure ki ba wani abu da zai sha miki gaba sha miki kai a zaman aure ɗinke-ɗinke na zamani ko wata ƙaramar bukata ko wace iri ce kina da shakundin a gidan aure oh ya yes <laughs> Allah ya kwa kuma na gamsu da su to amma abin da nake so ka sani gaskiya ba wai ba na son ka ba amma ba babban matsala ba babban abin tashin hankali sai ƴaƴanka sabida suna da masifanci zuwa ƴaƴanka ah. kaf garin nan ba wanda bai san su ba har da Allah wannan zance ba haka yake ba duk wanda Allah ya tsaga masa baki dole sai yara rarruma ya kai bakinsa ai babu wani wani mutumin da bai ya cin wani abu amma ba irin na ƴaƴanka ba nasu yayi yawa to wannan dai ba ta ne ni ji ma nake ana faɗin cewa wai saboda tsabagen cin su yasa har maman su ta rasa rayuwa magauta ne wannan ƙarya ne magauta ne magauta ne magauta ne <laughs> magauta ne kuma kai ma ai ba su bakka ba ko abinci ka ɗauko ka ajiye a gaban ka kafin ka kai hannu sai dai ka gaba kuma ya kwana ni ba fa an yi haka ba haka ne gaskiya kika faɗa kuma ni kullun a ƙoshe nake gaskiya kika faɗa tunda ni ina da manzon Allah sallallahu zance ya kare yarinya idan fa ka riga kullun aka ce tunanin ka kawai soyayyar manzon Allah sallallahu ai ka gama ƙoshe yarinya an gama ki karba kawai karbi annabi ya wuce haka ai kar ki kula kuma ya beki ki zo ki wannan gwaggwa eh na fa tunda abun ya zo da haka yawa ka san bai kamata a ce na yanke shawara eh, zan je da shawara da abin da ke ciki garin yin shawara masu magani suke asarar gargajiya a'a ba shawara ta shan ɗaci ba sai ta zauna da wasu mutane kai mai sa kai baka abin nan na gode miki fa eh bari ne miki alheri a'a ki tsaya na baki kin gaba mu dan wani ni ne fa na niyya zan baki ka ba wa. ai ni ne na niyya zan baki wata jaka fa zan bata fa wa za ka ba jaka ita ka je kwata nan ne har kake kai kai banda bulkumi ne kai ka ga na dauko hannun ne shiga bai fito ba wallahi wallahi bodan nan ba su da mutunci wai ban ya ya bayanin mommy chanis ka san na ce ka bata wasiƙa ta Hai <laughs> babban rigar nan ta tsohon ka taima kyau. Kware kwayo ai kala kuma kala ka tinta ai. Ka san mace sai da babban riga. Haka ne. Mutumina. yanzu inda za mu je kasuwa eh. za mu je mai kalan kasuwa kawai kalan kasuwa za mu ba mu da jarin kafa gidan kantoma wa an fauta wake taliya bibi ake raba da kwanan wake haka ne tafki ni ne ma kai wannan hancin katsam za a yi soke da shi ya saboda gidan a ce kai da nuni a kan da ce yi maka hannu yi maka zuwa maka hankali aiki sai sai da kan jama'a haka ake rayuwa mutum ba damar jini ne ke ke ko babur sai a nemi shi a nasa taimakon jama'a a wannan ba damar su ne ko yanzu nan za ta ne anya ba cikin iko Allah wanda sa ta danki ai ta fara rubutu wani da awakai yake sa ta ko raguna eh. amma yanzu na dawo kaji ko a abu haka ko ai ta rubutu ta karu ta karu ta koma na barki ni addu'a da nake ubangiji Allah ya raba ka da mata kwata kwata in ku kaki billahi da zai ƙwarar da zaka ba ƙoci lafiya sai ka taɓo keken ɗan fensho ai sa'a a je fen karɓo fensho ɗin ba a biya shi ba babu wuf za ka taɓa billahi da zai rike ka in ba ai na kira zai aika ka shege ne a'a baba Allah ne ya kiyaye shi ke shi ke Allah shi ne shi ne kuma Allah ubangiji isa kar ku je ku ku ku halu ku

shalik shalik shoga wai shalik shalik shoga dila dila dila dila ko kau dila ko kau dila ko kau dila ko kau ka ce kana na eh, eh kai kai ka danga sai an yi sallama a can ake waka cikin gida ne a tantan wani bai an zaba ba ba ne an zaba shi ke nan yin dan ne ke da zuwa iye ai bi da ita ji ba ka taba da gaban annabi haka ki zauna gaban ka ta gide tap ba ka a hakan zaka zo gaban annabi haifa mu jijjigo da ya sai dai Allah kai mana mai yi. to shi zai mu mai mu ba eh kai magana ku yi tunanin na sai dauka da shi kin ji wata magana banza eh, kuɗi fa na sa na siya. Dan Allah me haka wanku ana magana mai muhimmanci kowanne sai wani sai. Ke ni ba na san rashin kunya ni fayar ki ce ke ma Ni ne ni ne ki Ba ba. na kina biyar mun da magana dan ni ba sa ki ba. ni fada na san wannan ne zai biyo ni a haihuwa to da ni zan haƙura da haihuwa sai an haifo shi ni na zo i i i i in an haifo shi ma'ana ya zo an wani ya ƙara zuwa wani ya sake zuwa sai ni in zo to ai duk da kai da shi duk kalma san kwarewa sa kwarewa kware kwarewa to ya kaso da Allah ya yi ni ikon Allah dan yayin shi ba yadda za a yi amma dai wannan da mu ne ku da sai na san duk yadda zan bin muku gobara. To ai dai daɗin abin duka ya ce duka jirgi da ya ɗi. to ko ka taɓa ganin an canza wa suna. Ya wuce wai. Ana mai da ana mai da hikwado. To kai da kake cewa haka ai kai da shi ƙwaryan sama ke dukan da ƙasa. Kai kai. Eh, salamu alaikum. Ka tsara su ne bakin wuta. Ka ne musu kuɗin siya. to ta Allah ba taka ba na dawo da na daka yajin na dawo eh. na ga ba inda zan gauna tushiya masomar dawa na riga na yaɗu. ka zama ni na zama kai sai haƙuri ba ni ikon da mu mai da yake damun mu me magana saboda baka da ya ce wallahi na fi na fi san uwa kin fitan kin fitar ba zai yiwu ba kika dawo kuma abin da 'ya'yan ba su sani ba yanzu su ci ba wata unguwa rikici ne ya haɗa ni da uban kuma na yi haƙuri na dawo ban